da 26 miladiya muna cikin karatun tafsirin suratul anbiya yau za mu tashi aya 55 أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم ربهم قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين to kafin nan ga tambayoyi kamar haka akwai wata cibiya mai taken ciwon yamaci multipurpose cooperative society tana da adireshin ta police station road rigasa kaduna a sun ce zuwa ga kwamitin masallacin malam bako al'alawar wakilin wada juna. assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu takardar neman jawo hankalin iyaye maza game da haƙoƙin iyalansu sun ce gaisuwa cike da girmamawa da fatan alkhairi zuwa ga shugabannin wannan masallaci mai albarka da kuma jagora Allah ya ƙara wa malar rayuwa Allah ya ƙara wa rayuwa albarka wannan ƙungiya mai suna a sama tana neman taimakon jagororin wannan masallaci mai albarka da su jawo hankalin iyaye maza tare da tunatar da su akan haƙoƙin da Allah ya ɗora musu na iyalansu duba da abin da Allah ya faɗa a cikin alkur'ani mai girma inda yake cewa ya ku wanda suka yi imani ku tsare kawukanku da iyalanku daga wuta wanda makamashinta mutane ne da duwatsu muna fatan Allah ya ba mu kikon yin aiki da abinda ya zo daga cikin alkur'ani da sunna Allah ya amsa mana ibadanmu mun gode shi ya fasin ya shi tu to wai kamar yadda aka mun bayani jiya wai wannan kungiya wai sun kafa ta ne domin yin nasiha ga 'yan uwansu mata to suna bukata a ce mu ma ta bangaren mu maza don matan sun ce ana yin nasiha ga mata sosai a nuna musu kusa-kusansu amma suna ganin kamar ba a cika yin nasiha ga maza ba suna ganin kamar mafi yawan wa'azi ana karkatar da shi ga mata ne alhali ba mata ba ne kaɗai suke laifi to shi ne ce da Allah a yi amfani da wannan dama su ma a ringa tunatar da 'yan uwa maza dangane da haƙoƙin da ya hau kansu kan mata saboda a cewarsu maza ma su ma da yawa suna tawayewa mata haƙƙi saboda haka maza dai sun ji mata sun koka cewa ba a cika yin nasiha a gare kuwa to ni kuma a sani na ana iya kokari wajen yin nasiha ga maza da mata ga baki daya musamman mu idan abu ya taso misali kamar an gayyace mu wa'azi wanda ya shafi aure to gaskiya muna matsawa sosai wajen nuna wa maza kurakuransu ko muna nuna wa maza irin haƙoƙin da Allah ya ɗora musu wanda in ba su kiyaye ba Allah zai tambaye su gobe kiyama to amma dai wannan kamar ƙara ƙarfafawa ne in sha Allah za a dage da yin gyara akan wannan al'amari Allahu a'lam sai a tambaya assalamu alaikum malam wai daga ina ne ake fara sahu na sallah tun daga daga farko zuwa ƙarshe na maza da mata to wai daga ina ake fara sahun sallah kamar yadda kowa ya sani idan da kai da liman ne kawai kan san kana tsayawa ne a gefen mai gefen damar liman inda kai da liman ne kawai za ka tsaya gefen damar liman idan kun ku uku ne ku biyu za ku tsaya a baya liman na gaba za ku tsaya ku yi saisi da bayan liman haka nan in ku da yawa ne duk haka ne in ku da yawa ne za ku yi saisi a bayan liman daga nan sai a yi gefen dama a cika shi sannan a yi gefen hagu a cika ba kamar yadda wasu ke yi ba wasu idan ya zamanto da liman ne da mutane da yawa sai su dumfari gefen dama nan gefen hagu a wannan kuskure ne yadda aka yi lokacin suna ko uku daga uku zuwa sama ana kallon ana fuskantar wajen da liman yake ne in yaso sai a buɗa a yi dama a yagu an gani akwai masu fahimtar wai gefen dama ake fara fuskanta sa'an nan hagu amma wannan fahimta ne mai rauni allahu a'alam malamai ne hukuncin haɗa ƙungiya a musulunci domin taimakawa a addini to gaskiya hada kungiya malamai da yawa sun yi magana kan shi cewa mafi alkhairi a bashi an gane wannan ku saboda abinda kungiya ke janyowa na ainihin bangaranci da kungiyanci da ta'asubanci yana da wuya a kafa kungiya ba a samu bangaranci da kungiyanci da ta'asubanci ba sai kaga idan nasu ya yi laifi sai su bashi kariya idan na waje yi laifi sai ka ga sun hau kan shi to yana da wuya ka ga kungiya ta kubuta daga wannan shi yasa manya-manyan malamai na sunna mafi yawa bata wanda suke bayarwa shine a bashi. an gano wannan ko idan har mutane sun kafa kungiya to lalle fa aiki ya gansu tsatsaura aiki mai girman gaske dole ya zama to duk abin da za su aikata ta auna shi da ƙul'ani da sunna idan ya saba ma qur'ani da sunna su nisance shi in har ya zama to su yan kungiya ne ga nasu nan yayi laifi an gane ku amma ga wani shi ma yayi laifi sai su kyale nasu su ringa ainihin ba shi wani irin daraja na musamman kuma ba sa nuna wa mutane nasu yayi kuskure amma suna nuna na waje yayi kuskure to saboda haka a takaice wato kungiya baya rabuwa da ta'assubanci takalidi da hizbiyanci ya zama to bangaranci ana ganin kaman ita kungiyarmu ita ce mai kyau tun sauran mutane wanda ba sa kungiyarmu ba ma muka gani na daraja wanda irin wannan yana faruwa da yawa zaka idan musiba ya samu ahlus sunna wanda baya ɗaya baya cikin kungiyar sai ka ba damu da shi ba dan ba dan kungiyar mu bane amma in musiba ya samu ahalu sunna wanda yake cikin kungiyar da gudu za a nuna damuwa akan shi da abin da ya kama da wannan na fasan gane wannan kusurwa da haka abin da ya fi dacewa ga kungiya gaskiya a bashi musamman idan kungiya ya tattara akan hizbiyanci takalidi da kuma ta'assubanci da abin da ya kama da wannan da kuma sanya maka dokoki wanda Allah ta'ala bai saukar ba in kana cikin kungiyar za a sama wani doka idan ka saba dokan za a dakatar da kai suna da ka'ida wanda dole ne ka tafiyar da ainihin da'awanka akan wannan ka'ida ta su Allahu a'lam wani malami ne mai mazhabar zahiriya malami wanda ya shahara da mazhabar zahiriya shine Abu Dawud az-Zahiri sannan kuma an samu wani malami wanda ya zo daga bayansa shi ma ana kiran shi ibn hazam al-andalusi az-zahiri mutumin andalus shi ma yana daga cikin malaman da suka yada wannan mazhaba ta zahiriya ita wannan mazhaba ta zahiriya mazhaba ce mai kyau kwarai da gaske kamar yadda mazhaban abu hanifa da mazhaban malik da mazhaban shafi da mazhaban ahmad suke mazhabobi masu kyau yardadu an gane ko mazhabobi masu kyau yardaddu wanda malaman sunna sun yarda da shi haka nan mazhaban ainihin ibn hazam al-andalusi zahiriya ita ma mazhaba ce mai kyau to in ka ce to ai abin da ya shafi mazhaban ibn hazam malamai da yawa sun tattauna a kan shi malamai da yawa sun nuna mazhaban yana da matsala sai mu ce to a cikin matsalolin duk kana magana matsala ne a cikin mazabobin gaba ɗaya wanne ne ba shi da matsala a cikin mazabobin gaba ɗaya wanne ne mazumi shin mazhaban abu hanifa ne mazumi ko mazhaban imam malik ko mazhaban imam ahmad da abin da ya kama da wannan kowane mazaba wato akwai abubuwa wanda aka tattauna a kansa kuma ana ganin ba a sallama musu wannan ra'ayi nasu ba daga cikin mafi girman abin da aka tattauna wanda malamai suka yi raddi sosai ga mazhaban zahiriya shine inkarin kiyasi su mazhaban zahiriya san ba su yarda akwai kiyasi ba kuma kamar yadda kowa ya sani kiyasi yana daga cikin hujja daga cikin hujjoji na shari'a a wajen jumhur alkitab wa sunna wal ijma wal qiyas to akwai wasu matsaloli wanda sauran mazahib su ma sun tafi a kansa wanda ba a sallama musu ba daga ce akwai shar'u man qablana ba dukkan malamai suka sallama ma wannan ba akwai al-istihsan akwai al-istishab akwai ainihin amalu ahlul madina wanda amalu ahlul madina nan shi ma malamai sun yi rajin sa kwarai da gaske akwai abin da ake karba daga cikin sa akwai abin da ba a karba sannan kuma akwai kiyasi irin kiyasin hanafiya wanda wani lokaci suka kiyale khabaru ahad su doki wannan kiyasi to malamai sun musu raddi sosai akan shi Suka mazahib nan akwai abin karba akwai abin ajiyewa amma dukan su gaba daya alkhairin su ya ninninka kurakuran su an gani dama ana gane cewa wani malami ne na kirki idan ya zama to wato fatowinsa na alkhairi ya ninninka kurakuran shi ya ce wannan malami ne amma ya zama to fatowowi na kuskure sun ninninka na daidai wannan ba malami ba ne to wa'annan malaman da na ambata su da su na alkhairi ya ninninka su an gani kuma a ka'ida na ahlus sunna babu wani wanda baya kuskure an gane wannan ko ko wanda daga ciki ana karban maganarsa kuma ana jefarwa sai dai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kadai kawai to wannan kenan a takaice sannan sai malam Allah ya ƙara wa maka ilimi da albarka don Allah ina so malam ya yi mun bayani akan wannan abubuwa ko bid'a ne ko sunna na farko halartar mata sallar jana'iza za a ga mata yanzu su ma suna zuwa sallar jana'iza kuma idan an gama za ka ga ana haɗewa maza da mata yaya hukuncin halartar sallar jana'iza ga mata to manzo sallallahu alaihi wasallam a dunkule yana cewa kuntu na haitu kuma an ne an ziyarar kubur fa zuruha kuntu na haitu kuma an ziyarar kubur fa zuruha na kasance a da ina hana ku ziyartar makabarta ba ma yanzu ku ziyarce su domin lallai ziyartar makabarta yana tunatarwa game da lahira to wannan wawul jama'a da aka yi amfani da shi a nan wajen shin maza ne kadai ko har da mata kuntu kuma an ziyarar ziyaratil qubur fazuruha na kasance ina hana ku ziyartar kaburbura ku ziyarce shi domin lallai yana tunatar da lahira idan Allah ya ce wa aqimu salata wa atu zakata wannan wawul jama'a maza ne kawai aka ce su tsaye da sallah su ba da zakka ko abin ya shafi maza da mata ya ayyuhal ladzina amanu atiullaha wa atiur rasul sai mu ce maza ne kawai aka ce ku yi da'a ga Allah ku yi da'a ga manzo banda mata haka ne to abinda da yawa daga cikin malaman usulun suke suka tafi a kai idan an kawo wawul jama'a mata sun shiga saboda ka'ida na malaman hau idan aka yi umarni idan ga mata ɗari aka samu namiji ɗaya da wani damiri za a yi amfani nono ne zuwa kowawar jama'a wawul jama'a saboda an yi taglibu janibin zukur alal gina an rinjayar da ɓangaren maza akan mata to wannan kenan sannan na biyu a zamanin manzo sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya ce la'anar lahu za'iratul kubur Allah ya tsine wa mata masu ziyartar kaburbura an gani wal alaiha min da masu rike ainihin fitullu masu rike fitullu a gare ta su sanya su sanya fitullu a kabura to manzon Allah ya tsine wa mata to sai aka ce wannan hadisin da ya zo cewa manzon Allah ya tsine wa mata bai tabbata ba hadisin da ya inganta mata masu yawan ziyaran kabari ya an zo da shi da sigan mubalaga mata masu yawan ziyarar kaburbura, Allah ya tsine musu to sai a zamanin manzo sallallahu alaihi wasallam wata rana manzo Allah ya je ya je makabarta hadisi ne muttafaqun alai ya je makabarta sai ga wata mata tana kuka tana burgima a kabari tana kuka tana burgima tana ta mutu ta lalace sai manzo Allah ya ce ya hazihi ittaqillaha wasbiri ya ke wacce ki ji tsoron Allah ki yi hakuri sai ta juya ta kalli annabi sai ta ce ilaika anni fa innaka lam tusabbi musibati ta ce ka shaidin ka dari ka mayar da hankalinka ka shaidin ka dari domin lalle kai ba a musibantar da kai da irin musibar da ya same ni bane ke yasa haka ke bada hakuri inda an musibantar da kai irin musibar da ya same ni ba na tunanin za ka ba na haƙuri saboda haka ka shaidinka da ni shi kenan da wannan mata ta gaya wa manzan Allah magana mai zafi irin wannan sai manzan Allah ya silale ya bata waje bayan ya silale ya bata waje sai wasu mutane suka same ta suka ce mata ke wace ke wace kin san ku abin da kika yi ta ce wallahi menene bayan ta gama kuka ta yi kuka ta yi kuka ta share hawaye ta gama birgima tunda irin wayannan ba a roƙonsu in sun gaji da kansu za su shiru na fasan gano wannan ta gama kuka da ta gama kuka hawaye ya su sai shiru ka ce kin san wane ne kin san abin da kika yi ce a'a kin san wace gaya ma wannan magana ce, wallahi ban sani ba to kin gaya wa? manzan Allah ne fa sallallahu alaihi wasallam suke subhanallah yanzu ma manzan Allah ne na gaya ma wannan magana subhanallah sai ta firgita sai ta kama hanya ta tafi gidan manzo sallallahu alaihi wasallam tana zuwa sai ta yi sa'a ba masu gaji kofan abu dai tana zuwa kawai sai ta shige tana shigewa sai ta ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a zaune shine sai take cewa manzan Allah cewa ya yi haƙuri ba ta san ko ba ne an gane ku ya rasu da laka ya haƙuri ba san ko kai ba ne sai annabi ya ce mata inna masabar inda sadamatul ula ai haƙuri ana yi ne a lokacin dukan musiba na farko ni dai yanzu kin ba da haƙuri na haƙura amma ke ba ki yi haƙuri ba wannan ihun da kika yi da kuka da juye-juye kin aikata zunubi mai girman gaske yanzu ba a kiran ki mai haƙuri duk mutumin da aka mai rasuwa ya yi ihu ya yi hayaniya ya yi juye-juye ya mutu ya lalace daga baya da ya gaci sai ya dena wannan ba shi da wani lada ana nan ana rubuta mai zunubi saboda ya dena ne saboda ya gaci ba ya dena ba ne saboda Allah na fatan gani to mahallin shahid a nan wajen ina annabi ya ganta manzo Allah ya ganta a makabarta manzo Allah menene ya hana ta ya hana ta ziyara ne ko me kaga ya hana ta kururuwa da wannan juye-juye da suke yi da wannan raki din kenan juye-juyen da rakin shine haram amma ziyaran fa ziyaran ba haram bane inda haram ne da ce ya ke wace me ya kai ki ziyaran kaburbura kina mace sai da ce mata haka ba ta'khirul bayan an wakatil haja la yajuz jinkirta bayani a lokacin da ake bukatar bayanin bai halarta ba sannan akwai wani hadisi manzo sallallahu alaihi wasallam cikin dare yana kwance tare da matar shi Aisha radiyallahu anha manzo Allah sai ya farka a hankali a hankali a hankali sai ya sauka da kan gado da ya sauka da kan gado sai yana so ya sulale ba tare da Aisha ta san ina za shi ba ashe ita kuma idan ta biyu tana kallon shi ta ce na ga inda za ka je yau ita a tunaninta a matsayinta na mace irin kishin nasu da mata ila zai sulale ya je wani daki shi kenan da annabi ya fita yana tafiya a hankali sai ta kama bin shi yana tafiya tana bin shi yana tafiya da annabi ya yi nisa sai ta hada hada gudu annabi sai yana cin dan tafiya tafiya tafiya haka in ya ji dan gudu in ya waiga sai ta dan tsaya ta dan boye can sai annabi ya ci gaba da tafiya ci gaba da tafiya in ta ga yayin sai sai ta dan hada dan gudu in ta ga ya ya annabi yin ji dan motsi sai dan tsaya ga waye ke bin sa sai ta dan boye haka suka yi tayi haka suka yi tayi har ya zamanto sun zo annabi ya je kafin makabarta na baki'a ashe annabi a wajen ya kai ziyara ne domin ya yi sallama ga matattu kuma ya yi addu'a a gare su shi ne annabi da ya je ya je musu sallama kuma ya musu addu'a dama ya samu zuwa yayi an gani dama alakan alaƙan ainihin musulmi da mutanen da suka rasu shi ne ka kai musu ziyara kai musu sallama assalamu alaikum dara qaumin mu'minin wa inna insha Allah bikum lahiqun kai musu addu'a in ka je kuma kai musu addu'a Allah ya gafarta musu wannan shine alaka tsakaninka da su idan har abin ya kai ga za ka je kana roƙon ma'abuta ƙabarin. ka daga hannu kana roƙon shehi ne, ko waliyi ne, ko imami wa ne. kamar yadda 'yan rawatin suke yi shi'a ce ya husaini ka ba mu arziki ya husaini ka ba mu haihuwa to wannan an tashi daga abin da yake sunna an koma shirka kuma shirka mai fitar da mutum daga musulunci na fatan gane wannan to manzo sallallahu alaihi wasallam bayan ya gama addu'a tana kallon shi da ta ga alaman manzo Allah ya gama yana so ya juya kawai sai sai sauri ta falle ta riga shi zuwa gida shi kuma annabi ya kama hanya yayin gida da yayin gida sai ga Aisha tana nishi tana nishi irin alaman an yi gudu din nan ce me ya faru me ya faru shine daga baya ta gaya ya mishi gaskiya ta yi tsammani zai fita ne je wani waje shi ne ta tabi shi ashe za shi makabarta ne shi ta bi shi har makabartar amma daga bayan ta dawo ne a guje to shi ne manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bai mata inkari ba wajen dilala a nan aisha ta je ina ta je makabarta da haramun ne zuwa mata da zai ce wane ne ya ba ki izini ki je makabarta saka akwai hadisai da yawa masu san ƙarin bayani ku je ku duba littafin ahkamul jana'iz na al'allama nasiruddin albani nasiru sunna zai ji bayani daci daci game da wannan matsala din an gani to hadisin da aka hana mata ziyarar kaburbura su ne matan da za su je kabari suna ihu suna bankaura suna kuka suna sun mutu sun lalace to irin wayannan mata su ne matan da ake hanawa da matan da za su je suna cuɗanya maza da mata ya kamata in mata sun je kaburbura to ya kamata su ware kansu daban mata daban maza daban in an samu cuɗanya duk wani taro wanda ake samun cuɗanya maza da mata haramun ne shi sai dai taron da ba za a iya hanawa ba wani taro ne ba za a iya hanawa ba saboda yawa aikin hajji na arfa duk ƙoƙarinta ba za ka yi saboda jama'a suna da yawa ba a iya rabewa to wannan ya zama to babun agarurat to bihul mahzurat ba wai ya halatta bane lalura ne in har za a iya rabewa to wajibi ne a rabe in ba za a rabe ba to haramun ne a in ba za a rabe ba to ya zama to lalura na fatan gani wannan shine tambaya na biyu tura sakon juma'a mubaraka za ka ga wani tun karfe sha biyu na dare zai tura maka message wai juma a ne, to ya matsayin shi to wannan matsalan cewa juma'a mubaraka wato yana daga cikin matsala wanda malamai suka tattauna a kan shi ko za ka yawa daga cikin mutane a wannan zamanin ana yawan tura wannan gaisuwa zuwa ga 'yan uwa ɗalibai suna turawa zuwa ga malamansu sannan dangi suna turawa zuwa ga dangoginsu da ana yawan turawa an gane to yana daga cikin matsala wanda malamai suka tattauna a kan shi a musamman malaman wannan zamanin tunda matsala ne na zamani matsala ne ba a san da shi zamanin magabata ba amma magabata suna da ƙa'ida na gane bid'a da sunna na gane haram da halal ko da babu irin shi a zamanin manzo sallallahu alaihi wasallam shi yasa ake cewa ya kamata mu ringa auna addinin mu ne da fahimtar magabatan mu wanda Allah ta'ala yayi yi musu yabo na alkhairi Allah ya yarda da su kafin wannan lokacin to akwai maganganu guda biyu suka shahara maganar farko wato bid'a ce makaruha wato a ware ta a ware juma'a kadai a ringa juma'atun mubaraka ware juma'a kadai ana ana tura wa mutane wannan gaisuwa wannan bai zo daga annabi ba sallallahu alaihi sallam bai zo daga sahabbai ba radiyallahu anhu daga cikin masu wannan ra'ayi da wannan fahimta akwai al'allama abdulaziz ibn baz rashi bakulla da kuma muhammad bin salih al-usaimin allah ya mutu rahama dalilinsu suka ce al'asalu fil ibadat at-tawqif fala yushra'u minha illa ma shara'ahu Allah wa rasulu asali game da ibada tawqif ne ana dakatawa ne sai an samu nasu shin wannan abin da kai juma'atun baraka kayi ne idan ka samu lada ko kayi ne kawai haka nan tambaya nake yi kayi ne kawai idan ka samu lada ko kawai kayi ne kawai dan ka yi rubutu haka nan ba dalili ka yi ne don ka samu lada kamar ibada ne shi tunda ibada ne asalin shi ana dakatawa ne sai an samu nasu ba a shar'anta wani abu na ibada sai abin da Allah ta'ala da manzan da suka shar'anta amlahum shuraka sharahu lahum min ad ma lam ya'zam bihi Allah shin ko suna da abokan tarayya ne da suke shar'anta musu addini wanda Allah bai bada izini ba in dai abu ya shafi ibada ya shafi addini dole ana buƙatar sai ka samu izini daga mai shari'a sannan na biyu lalle sahabbai sun kasance mafi mafi tsananin mutane na wajen kwaɗayin alkhairi babu wanda ya fi sahabbai kwaɗayin alkhairi da a ce wannan aka mubaraka da alkhairi ne da sun rigaye mu zuwa gare shi ko da alkhairi ne da sahabban manzon Allah sun rigaye mu zuwa gare shi sannan na uku daga cikin abin da yasa aka hana ana jin tsoron kada mutane su yi zaton cewa yin haka wata sunna ce tabbatacciya daga annabi ana jin tsoron me kada mutane su yi tsammanin yin haka wata sunna ce tabbatacciya daga annabi don wani ya ga ana yawan atun baraka sai tsammanin wannan wani sunna ne tabbatacce kila manzo Allah ya karanta bai san mutane ne suka hada larabcin ba yan Najeriya ne suka hada larabci ko kuma wasu daga cikin larabawa suka faɗa an tambayi babban malami a ce salih ibn usaimin allah ya masa rahama game da maganar mutane su cewa juma'atu mubaraka ko abin da yake shafa ga ma'anar maganar yace la na alamu lahu asalan fi sunna fala baki an kaza ada yatabadalu hunna kullu juma'a yace ba mu san cewa wannan abin yana da asali a cikin sunna ba ko ya kamata a rike shi a matsayin sunna ko a rike shi a matsayin al'ada kada a rike shi al'ada ma'ana al'ada ya zama duk juma'a sai an yi duk juma'a sai an yi an gane ya zama an bai da shi ka'ida kawai duk juma'a sai an yi rubutu a tuttura gaisuwa ga mutane juma'a tun baraka mayar da shi al'ada bid'a ne wanda mutane za su dinga jujjuya tsakanin junan wannan yayi ya tura wannan shi ma ya tura ma wannan ya zama to al'ada ana ta maimaita shi in ya zama al'ada ana maimaitawa ya zambe bid'a to amma in muka duba maganar shi idan abin zai faru jifa jifa ba dan jifa jifa wani lokaci kawai na wurga sai nan da wata ɗaya ƙara wurgawa ba mai da shi al'ada wanda zan ringa yi duk juma'a ba ba mai da shi wani sunna ba an gane wannan ko to wannan shine ra'ayin ibn usaymin Allah ya masa rahama ra'ayi na biyu akwai masu ganin ya halatta in ya kasance babin addu'a ne in ka ce juma'a to baraka kamar kana mai addu'a ne Allah ya sa juma'a ta zama ta albarka kaga babin addu'a mutum na iya zuwa kawai ce Allah ya maka albarka ko Allah ta'ala ya biya maka bukata to kaga wannan in dai babin addu'a ne kana masa addu'a ne kuma sannan baka dauke shi a matsayin sunna ba sunna mai lizimta wanda zaka ce duk juma'a sai an yi kamar wancan magana in baka dauke shi sunna mai lizimta ba ka ce duk juma'a sai ka yi kana yawan tura shi in ka mai da shi al'ada wanda zai zama to kuna musanya tsakanin junanku duk juma'a sai an ya zan biri'a. amma an kana yin jifa jifa in an yi so ɗaya za a daɗe ba ƙara yi ba kuma an ɗauke shi ne addu'a ne ba a ɗauke shi wani abu na ibada ba to akwai masu ganin cewa ya halatta an gane wannan ku saboda haka wannan ibara din addu'a ne da albarka addu'a ga musulmi da alkhairi ai an shar'anta shi da sharadin kada ya kudurta wannan sunna ce tabbatacciya ko kuma ya lizimce ta kowane juma'a kamar wata ibada ce ta musamman la to maganar da ya rinjaye wajen malamai shine kada a rike ta al'ada ya zama to ko da yaushe duk juma'a sai an yi an gane al'ada tabbatacciya kowane juma'a sannan kada a kudirce ta a matsayin sunna idan mutum ya faɗe ta babin addu'a kawai kuma yana yi ne jifa jifa to wannan babu laifi insha Allah Allah ta'ala shi ta mu lokaci ya dan jabarin tsaya nan wa alaikum assalam na'am

a zamanin manzo sallallahu alaihi wasallam mata na yin sallah ga wanda ya mutu akwai hadisi a cikin muwatta hadisin Aisha radiyallahu anha lokacin da ainihin akwai yaran wasu mata akwai wata mata ana ta baiza matar tana da yara guda biyu yaran sun mutu da yaran suka mutu sai ta ce sai aisha ta ce ainihin a kawo mata sirji ce a kawo masa yaran sai musu sallah a masallaci shi ne sai mutane abin ya ba su mamaki ya za a yi a kawo gawa cikin masallaci subhanallah shi ne ta ce wai so mutane me yasa sun cika yawan mantuwa da wane da wane da ya rasu ai gaba ɗaya zamanin manzan Allah a cikin masallaci aka yi musu sallah kaga wajen dilala ta ce a kawo su sai musu sallah kafin a wuce da su an fahimci wannan ko to kuma akwai hadisai irin wannan da suka yi nuni cewa mata a zamanin manzo suna yin sallah a lokacin da maza ke sallah amma babu cuɗanya tsakanin maza da mata na basan gani to hadisin wancan hadisin ina ganin abdullahi bin zubair ne in ba na manta ba shi ne ya rasu to sai aisha ta ce kafin a wuce da shi a kawo mata shi masallaci sai mutane abin ya ba su mamaki yaya za a kawo gawa kace me yasa mutane sun cika yawan mantuwa ai manzon Allah bai yi sallah ga ga ainihin ƴaƴan nan guda biyu na matan nan bai za ba sai a masallaci sai kowa ya dawo cikin hankalinsa yana daga cikin manhaddasa wannan siya ina fata gane wannan so sannan kuma duk wani nasti wanda ya ce banta wanda Allah ya wanda Allah ya bada umarni ga maza yana shafan mata saboda ka'idan annisa'u. shaqaiqur rijal mata ɗan uwa shaqiqai ne na maza ma'ana mata ɗan uwa shaqiqai ne duk wani doka da ya shafi namiji ya shafi mace sai dai in dai shari'a ta ware in dai shari'a bata ware ba to duk dai ne innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal ahzuwa dai karshe to duk kaga nan shari'a ta ware innal muslimina wal muslimat amma in ba ware ba fa wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa yuti'una Allah wa rasulahu nan mu'mine maza kawai ake nufi innal mu'minai maza da mu'minai mata sashen su majibinta sashe ne to anan kenan banda mu'minai mata kenan wal shi da kago ba shi da son kawo ba kamar kuntum khairar ummatin ukur jallin nas ta'amuruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah maza da kare zasu wa aqimu salata wa ake zakat maza da kare zasu yi sallah eh wa ati'u ya ayyuhal ladina amanu ati'u allaha wa ati'u rasul shin maza da kare zasu yi da'a ga Allah da manzo banda mata annisa'u shaqaiqur rijal duk dai bai san karin bayani akan da yawan nan cewa mata su ma suna yin sallan gawa ya duba akamul janaiz to masha Allah to ci gaba da bayanin da muka yi jiya mun yi bayani akan annabi Ibrahim alayhi salam da kuma mahaifinsa inda muka nuna mahaifinsa sunan da ya shahara gare shi ne azara ko a lokacin da ainihin annabi ibrahim ya ce wa mahaifinsa kuma ya ce wa mutanensa ma hazihin tamasirul lati antum laha akifun menene wa'annan mutum mutumai wanda kuke lizimta kuna bauta musu in an yi gunki akan kan siffan mutum an yi gunki yana da kai yana da hannu yana da ciki yana da kafafuwa ana kiran shi tamasil an gane ana kiran gumaka irin nan tamasil mutum mutumai akwai gumakan da ake yi ba siga na dan adam ba an gane ku sai ce ya ce wa mutanensa menene wayannan mutum mutumai da kuke lizinta kullum ba kwa rabuwa da nan wajen sai suka ce mai ƙalu wajen na ba a na laha abidin sai suka ce mun samu ubanninmu suna bauta musu shi ne hujjanmu ba ma san ka tambaye mu hujja kawai mu dai hujjanmu mun samu ubanninmu mun samu kaka da kakanni ana bauta ma wa'annan gumaka ko babu wanda ya isa ya cire mu daga wannan ra'ayin ba ma so ka kawo mana wani aya ba ma so ka kawo mana wani hujja hujjanmu ke nan ko mun gamsu ala sai annabi ibrahim ya ce laƙar kuntum antum wa ukun fi dalali mubin in ku haka ne hakika kun kasance da ku da ubanninku kun kasance cikin bata ne, da ku da iyayenku gaba ɗaya kun kasance cikin mai cikin bata ashe duk mutumin da yake yin addini sai ka tambaye shi wannan addini naka ina ka samo shi sai ce ba na son ka tambaye ni hujja na samo addinin nan tun iyaye da kakanni to wannan mutumin in ya kasa kawo hujja to lalle ya kasance cikin bata ne. an gane wannan ko to ƙaru sai suka ce a ji ita na bil haƙƙi am anta min al-laibin shin ka zo mana da gaskiya ne ya Ibrahim ko kai kana daga cikin masu wasa ne wannan magana naka wasa ne ko kana yi da gaske ne in kana yi da gaske ne mu san kana yi da gaske saboda abin da yasa suka gaya ma annabi Ibrahim haka ah, yaya za a yi annabi ibrahim ya faɗi haka alhali gidansu shine gidan bautan gumaka in ma ana gado kamata a ce annabi ibrahim ya gaji wannan abu saboda mahaifinsa shine jagora na ainihin mai na bautan gumaka shin ya ibrahim ka zo mana da gaskiya ne ko ka kasance kana wasa don allah ba son wasa in kana yi da gaskiya ne mu sani sun ɗauka wai da wasa yake yi نعم قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على وأنا على ذلك من الشاهدين sai ce musu wallahi da gaske nake ba wasa nake yi ba a'a ubangijinku ni ina gaya muku ubangijinku shine rabbus samawati wal ard shine ubangijin samai da kasai ba wannan mutum mutumi ba wa'annan mutum mutumai ku ne kuka saƙa su da hannayenku ku ne kuka sassaƙa su da hannayenku yaya za a yi mutum ya sassaƙa abu da hannunsa kuma ya bauta masa ka ce a'a ya ce musu bar rabbukum rabbu samawati wal ard a'a ubangijin ku ba ne ubangijin sammai da kasai allazi fadara hunna wanda ya kirkiro halittarsu bayan da ba sa nan na abubuwan gaba ɗaya da ba sa nan Allah ne ya kirkiro halittarsu akwai bambanci tsakanin halaka da fadara amma bambanci ne dan kaɗan in an ce halaka zai iya yiwuwa wato ka halicci abu amma ka kwaikwayi na wani ne an gane za ka iya amfani da halaka in ka halicci wani abu ka kwaikwayi na wani amma shi fadara ka halicci abu ba tare da ka kalli tsarin na wani ba kai ne ka fara yin shi ina fatan gane to Allah ta'ala shi ya fara halittar kowane halitta ba wai ya kalli tsarin na wasu bane amma duk mutanen duniya idan ga sun yi wani abu to suna kwaikwayon abin da wani ya yi ne an gane wannan ko to ubangijin ku shine ubangijin samai da kasai allazi fadara hunna wanda ya kirkiro halittar su wa ana ala zalikum min ashahidin kuma ni akan wannan magana da na gaya muku ina daga cikin masu shaida ina da huddo ina da hujjoji wanda zan iya gabatarwa a gare ku cewa waɗannan gumaka da kuke bautawa kuna batawa kanku lokaci ne an gane wanda ya halice su ubangijin sammai da ƙasai ne ya halice su ni kuma ina shaida akan wannan na'am watallahi la'akidanna ba'da an tuwallu تولوا to zai iya yiwuwa lokacin da annabi ibrahim alaihi salam da ya gaya musu wannan ka ce wannan magana naka maganar banza ne kana so ka gaya mana kafin mahaifinka hankali ne kafin shi ilimi ne mahaifinka ya fi ka gogewa ya fi ka shekaru kuma wannan addini an daɗe ana yin shi shekara da shekaru ana samun biyan bukata an gano wannan hai idan mun roƙi wayannan gumaka suna biya mana bukata in muna neman haihuwa nan muke dumfara in muna neman lafiya nan muke dumfara in muna neman dukiya nan muke dumfara ya za ka yi ka zo ka ce mana wa'annan gumaka ba su da tasiri an gani sai suka nuna ma annabi ibrahim maganar da yake faɗa maganar banza ne ya ma daina wannan maganar tunda da sun dauka da wasa ne to da gaske yake to sai ce musu watan lahi na rantse da allah tunda na muku wa'azi na gaya muku gaskiya cewa waɗannan gumaka ba su da tasiri ta kusa ko ta nesa suna rantse da Allah la'aki dan da asnamaku wallahi da sannu zan yi zan kulla ainihin kaidi an gane zan kulla ainihin kaidi ga gumakanku ba da an tuwallu mudbiri bayan kun juya kuna masu bada baya bayan kun juya kuna masu bada baya to wallahi zan yi kaidi ga ku. menene kaidi kaidi shine yin amfani da barauniyar hanya wajen kama makiyinka ina fatan gane wannan mutum ya yi amfani da barauniyar hanya ya zama to mutum bai fito ɓaro-ɓaro ba idan mutum ya fito ɓaro-ɓaro ya jimfare ka ba kaidi ba ne wannan yanzu idan kana da maki sai maki nan ya fito ɓaro-ɓaro ya ɗauko takobi ya ce zai kashe ka ya yi ji kana da maki sai maki nan sai ya zo ya ce maka akwai wani walima wanda za a yi a waje kaza an gayyace ka ka zo ka saki jiki ka bi shi ashe ya tanaji wasu mutane karkashin ƙasa wanda kana zuwa za su harbe ka a haƙa rami a wajen abin da ka ba wanda ya san inda kake a nan wajen an maka bi kai kamar yanzu bera bera yana damun ka cikin daki ko beraye Ta kawai in ka fito in suka fito sun fara maka banna sai ka fito ka bisa a guje sai su gudu yaya kai bi? amma sun dame ka sai aka ce maka akwai wani wani mai da ake sawa bera wanda ya kama kafafuwan su nan akwai wani tarko na bera wanda wannan tarkon bera idan ka zo ka sa shi ka zo ka sa kifi a wajen ko beraye nawa ne suka taka wannan tarko to akwai wani abu wanda yake kamar gom iya wani takun bera akwai wani abu kamar gwam wanda tseraye na hawa zai kama musu kafa to ya daga nan za su yi su buga su buga su kwaci kansu ba zai yiwu ba sai ka zo ka ɗauko tarkon ka samu takalmi ka bubuga ka kashe su ka je ka wurgar in ka cire sai ka ƙara Ka ga nan bai kai musu wato ka yi amfani da farauniyar hanya su din nan da sun gane cewa ka ɗana wannan tarko ne don ka kashe su da ba za su zo ba su din nan sun ɗauka kai mutumin kirki ne wallahi wani mutumin kirki da Allah ya haɗa mu a gidan nan kullum sai ya ajiye mana kifi a wajen a wajen wani wani kwali yana ajiye mana mutumin kirki ne gaskiya samun irin wayannan mutane na da wahala ana cewa ma dan salafiya ne wallahi dan salafiya na masu bin littafin Allah da sunna akan fahimtar magabata shine yake ajiye mun wannan kifin kuma ba zai gane kuransa ba sai lokacin da ya zo ya taka wannan abun yana takawa ya ga rike mai kafa ya buga ya buga bai faci kansa ba ya samu kanshi a lahira nan ne zai gane kuran shi kun gane to irin wannan shine kaidi kamar yadda malaman bid'a ke yi malaman bidi'a idan ya zamanto sun nemi su hallaka ka ga zahiri abu ya gagara sai su yi kaidi sai su kulla ma kaidi sai a ji a kullo asiri suna kiran shi makaru ko kai a kullo asiri aka kullo asiri a allon karfe a zo kawai a kara shi a kara shi a wuta kaga mutum yana ta ihu yana ta jin ainihin zafi a jikinsa ga shi kuma babu wanda ya sami wuta ɗaban asiri ne da mu'amala da shaidanu da aljanu ɗaban kangare wa dokokin Allah da kafircewa Allah saboda tsaban kafirci har suna iya sanya allo su kara shi a wuta su yi wani asiri a gane su hallakar da shi to irin wannan to shi wanda ya maka wannan abu za ka yi kai shi kotu me yasa saboda ya buɓa rauniyar hanya ne ba ka da wani hujja da za ka iya cewa wane ya mun kaza to irin wannan mugun ɗabi'a wanda malaman a ke yi mushirkai misali to irin shi ana kiran shi kai an gane innahum na kaida wa akidu kaida wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin an gani ku to annabi ibrahim yawa shi wannan kaidi din ko makar din kana biyu ne akwai makar na sharri akwai makar na alkhairi kaga Allah yana cewa wa makaru wa makaru wa makarallah wallahu khairul Allah shine fiyayyen masu mai masu makar Allah yana makar Ba ya yi wallahu khairul makirin Allah shi ne fiyayyen masu makar ashe makar na Allah na alkhairi ne Allah yana yin makar innahum yakiduna kaida wa akidu kaida famahilil kafirina amhilhum ruwaida lalle su suna kulla kaidi ni ma ina kulla nawa zaka malaman tafsiri suna cewa lalle kafirai suna kulla kaidi ni kuma ina mayar musu da ina mayar musu da so suna jin nauyin jingina wannan magana zuwa ga Allah a kaidi kala biyu akwai kaidi wanda aka yi dan a cutar da kai ba tare da kana da haƙƙi ba haka nan kawai mutum ba abin da kai masa yana so ya ga ya ga irin yadda wani yake gashi nan da kai da wani kuna kuna kasuwanci sai wannan wani ya ga kana samun ciniki sosai irin abu sai kuke sayarwa ya ga shi bai cika samun ciniki ba mai maimakon ya tsaya ya roƙi Allah ya tashi cikin dare ya ringa ainihin sallah yana yana sallah yana roƙon Allah da addu'o'i daban-daban sai shi ya ga ba zai iya yin haka ba sai ya bi ta hanyar bokaye da miyagun malamai a zo a bashi asiri don ya haukata wancan mutumin ko kuma ya zama to wancan da zaran ya zo kasuwa sai rashin lafiya ya kama shi gaba ɗaya ya kasa gane kanshi amma yana zuwa gida sai ya warke wala an ce akwai wani bawon Allah haka nan da aka mai yana samun ciniki sosai yana ta samun budi wallahi da aka dafa mai aka mai wannan kaidi din wallahi in ya zo kasuwa haka zai zo kamar kamar kamar mahaukaci dole ne sai kuma yana komawa gida yadda ka san an yi ruwa an dauke haka wannan bawon Allah ya tai daga baya dole ya bar wannan kasuwan na fata gane ke sa a matsayinka na ahlus ba baya halatta ka kwanta in za ka yi kasuwanci ko za ka yi aikin gwamnati dole ne ka dogara ga Allah fi mushirki ya dogara ga wa ga shedan yana nan yana bautan shedan irin kafircin da yake yi kafin ya cimma wannan buri da za ka bincika ko kare ba zai ci ba wani sai ya yi zina da yasa sannan ya samu wannan asirin wani sai ya yanka dan adam ya sha jini ya goga jini a cikinsa sa'an nan wani sai an dafa mai jariri an mai ainihin farfesu ya ci sa'an nan ya yi wannan asirin da zai cimma burinsa shi ne burinsa yaya za a iya samu duniya to kagma ya za ka yi sai ka riga Allah irin wannan alkahar din alkaharun ba wal masa da duk wani zikiri na neman tsari ayatul kursi mu'awwazatani eh? qul ya ayyuhal kafirun da duk wasu abubuwa yawan karatun suratul baqara da dai duk wasu ayoyi da duk wasu hadisai wanda manzo Allah ya nuna mana na kariya ne to lallai mutum ya rizumce su in ba haka ba kuwa zaman ka a kasuwa zai maka wahala saboda kana zaune da manya manyan arna ne ko da kaga suna sallah wallahi wani wani kata mushriki ne wani yana sallah ne kawai dan a ce masa musulmi wallahi ba musulmi bane shi ina ba san gane to irin wannan shine makaru mummuna amma makaru na alkhairi fa shi ne ka yi shi don ka kwaci kanka ko ka yi shi don ka kwaci wani yanzu Allah ta'ala da yake yin nashi makarin ko kai din yana yi ne don ya kwaci musulunci da manzanni ta ƙasa mu billahi la dubayyi sannahu wa ahlahu thumma la naqulanna li waliyyi ma shahidna mahalika ahlihi wa inna ƙadiru, wa inna la sadiqun haka ne mutanen annabi waye mutanen annabi salih sun zauna mitin suka rantse tan da ku za mu mamaye shi da tasfafe da shi da iyalansa za mu mamaye duk mu kashe su a gani sannan sai mu ce wa danginsa ba mu halarci wallahi ba mu san yadda aka yi kashe aka kashe ainihin mutanen su ba wallahi ba mu sani ba nan bai suka yi makar sun ce wallahi ba mu san yadda aka yi suka mutu ba wa inna la sadiqun ila har har maka aziyar zuwa a zo zai ana kwallo ana hawaye ana shafi abin nan an gani sai Allah ya ce mai wa makaru wa makaru makaran wa makarna makaran wa humla a gani sun kullum makar kuma mun yi namun ji Allah su nasu mai kyau ne Allah fa Allah ya yi nashi ne min babin muƙabala sai da kafirai suka yi sannan sai Allah ya mai musu da martani Allah ya yi ne don ya kwaci musulunci da manzo a lokacin an yi ne don a kwaci annabi shu'ai Allah ce fanzur me kai baka na aki batu yi an na zammar na hu kauma hum ka duba yadda karshen makircin ya kasance an gane lalle mu da muka yi namu din mun darkace su da su da mutanen su gabaki daya wa tilka buyutuhum khawiyatun kun gane ku saboda Allah ta'ala baya makar sai dai min babu muqabala sai kafirai sun yi sai Allah ya mayar da martani innahum yajiduna kaida wa akidu kaida wa makaru makaran wa makarna makaran wa hum la yashurun an gane wannan ko to saboda haka watan layi na rantse da Allah ya ji annabi Ibrahim la akidan da asnamu zan kulla kaidi ga gumakan ba da an tuwallo mudbirin bayan kun juya kuna masu bada baya annabi Ibrahim zai yi kaidi mummunan kaidi ko mai kyau saboda yana so ne ya nuna musu bautan gunki kafirci ne kuma kila ba za su iya ganewa ba sai ya fito wannan hanya din na'am فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون فجعلهم جذاذا sai ya sanya suka zama to gudu-gudu ibrahim da ya zo sai ya samu ya zo ya daddatsa su suka zama to gudu-gudu illa sai dai babba daga cikin gumakan la'allahum ilaihi yarji'un la'alla za su dawo zuwa gare shi su tambaye shi tunda sun ce wannan gunki ne kuma suna samun biyan bukata wajen wannan gunki ne. to sai ya bar babban saboda in suka zo su tambayi babban me ya faru waye daga naku na'am قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين Mun fa'ala haza bi alihatina wane ne ya aikata wannan da allolinmu wane ne ya kuma mana inda hula minar zalimi lalle yana daga cikin alzalimai kaga mai ya kamata su yi tunda wannan shine ne allansu wanda yake biya musu bukata ya kamata su yi tambaya mai ya faru shin ta yaya ma aka yi aka samu nasara har wanda ya samu nasara kan allolin da suke bauta ma wane ne ya aikata wannan ka allolinmu Lallai yana daga cikin azzalumai na'am قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم suka ce gaskiya ba san wanda ya aikata ba ba mu da tabbas amma mun ji wani saurayi yana ambatar mun ji wani saurayi yana cewa la'akidan na asnamakum ba da antu wallu mudbirin la'akidan wallahi zan yi kaidi ga gumakan bayan kun juya mun ji wani saurayi yana ambatansu. su ana kiran shi ibrahim an gane ko a je a kira ibrahim a tambaye shi zai iya yiwa shi yi wannan abu na'am qalu fatu bihi ala a'yunin الناس لعلهم يشهدون suka ce ku zo da shi a gaban mutane a zo da shi a gaban mutane kowa ya gani saboda mutane su shaida da abin da annabi ibrahim zai yi kenan a nan wajen kamar su ma sun karfafa zato mafi rinjayen zato suna ganin annabi ibrahim alaihissalam shi ya yi saboda wannan wa'azin da yake ta musu nan yana nuna musu bautan gunki babu kyau kuma duk garin babu wanda yake da irin wannan aƙida sai ibrahim shi kaɗai kawai saboda haka ku zo da shi gaban mutane kowa ya gan shi saboda mutane su shaida su ga abin da ya ma gumakanmu na'am an ta fa'alta bi ya ibrahim to suka ce a ce a ta fa'alta hadha bi alihatina shin kai ne ka aikata wannan da gumakanmu ya ibrahim ya kai ibrahim suka tambaye shi to an ce mana lokaci ya yi insha Allah za mu tsaya a nan za mu ci gaba daga inda muka tsaya Allah kai mu gobe subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk